wa kulla bid'atin dalala wa kulla balalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba ba gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dake birnin Bauchi jihar Bauchi Najeriya a yau asabar goma sha ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara bakwai, wanda ya zama daidai da ashirin da takwa ga watan februari kuma 28 rana ta ƙarshe kenan a cikin wannan wata saboda dama an ce idan aka samu waɗansu shekaru to februari yana 28 ne a cikin shekaru biyu yakan yi sau da yako bayan shekara biyu da yake gregorian kalanda ne akwai mai 28 akwai mai 29 akwai mai 30 akwai mai 31 saboda haka sai suka bace a kame-kame na musulunci imma 29 imma 30 a musulunci babu wata mai 28 kuma babu wata mai 31 idan kaga an yi sallah a 32 misali to an samu mistake ne amma zai yi wahala a ce duk duniya su hadu kan kuskure za ka samu a wani lokaci ganin watan waɗansu za su gani daidai walansu kuma zai iya kubuce musu amma dai a musulunci wata 29 ne ko kwanaki 30 haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar a cikin hadisinsa saboda haka muna karshen watan biyu a Gregorian calendar miladiyar annabi Isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin su ya tabbata shekara 2026 idan ba manta ba a jiya mun karanta aya ta goma sha ɗaya a cikin suratun tahrim ayan da Allah ta'ala yake cewa wa daraballahu masalan lillazina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Ubangiji ta'ala ya ce, Wa da raballahu matsalan, kuma Allah ta'ala ya sa ake buga wani misali na musamman. amma Ina amanu wannan karon an buga ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da annabawansa da manzanninsa da littafansa da ranan takin alkiyama da ƙaddara mai kyau ko mara kyau domin duk inda ka ji an ambaci imani to waɗannan rukunan imani guda shida suna shigowa ƙarƙashi ba sai an yi bayaninsu dalla-dalla ba kamar kuma a can baya da aka ce da raballahu matsalar na kafaru idan ka ji an ce kafaru su ne waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah suka ce Allah ba shi kaɗai ba ne yana da abokan tarayya ko kuma suka ce babu Allah kwata-kwata ba su yadda da annabawan Allah da manzanni ba ba su yadda da mala'ikun Allah da littafai ba ba su yadda da ranar takin alkiyama da ƙaddara mai kyau ko mara kyau ba. to waɗancan su ne kafirai Allah ta'ala ya tsare mu to a bangaren masu imani wannan bangare muke kuma wannan bangare muke so mu kasance tare da su ranar takin alkiyama shine wa daraballahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna lalle Allah ta'ala ya buga misali da matan fir'auna wato wancan tsagerin nan shugaban da Allah ya bashi shugabanci ko sarauta amma kuma mai taurin kai mai girman kai lokacin da ya tawaye wa Allah matarsa da ta yi biyayya ga Allah sai ya azabtar da ita ya ce ba zai batta ta zauna lafiya ba ita kuma sai ta buɗe baki iskalar ta ce rabbif nile inda ka bai fil janna ya Allah ka gina mini a wajen ka gida a cikin gidan aljanna wato ya Allah ka gina mini gida a cikin gidan aljanna a nan malamai suka ce akwai takadimi na zarfi a bisa ainihin maƙuli na ibni wato na ainihin ka gina min shi yasa ta zaɓi makwabtaka da Allah subhanahu wa ta'ala kafin ma ta zaɓi gidan da za ta zauna ko kuma inda za ta sauka saboda haka ta ce ya Allah ka gina mini inda ka a wajen ka bai tamfil janna gida na musamman a cikin gidan aljanna wani lokaci idan aka ce bai ana nufin babban gida eh, ana nufin babban gida shi yasa ake ce bai za a samu ciki da falo ko kuma a haɗu a falo ko kuma a samu ɗakuna da yawa musamman ga wanda yake da mata uku ko hulu wanda za ka samu ga ɗaki a nan ciki da falo da bayan gida nan ma ciki da falo da bayan gida nan ma ciki da falo da bayan gida ga turakansa ciki da falo da bayan gida sannan kuma za a haɗo a ainihin falo wannan za a iya kiransa wato buyo eh, kun ga jam'i kenan wani lokaci kuma akan ce bai ɗaki guda ɗaya wato irin ɗakin batalo wanda in an samu gado wanda yake 11 by 11 11 by 11 ne ko? eh babban gido babban gado kenan eh? eh to amma ana samun gado 11 by 11 ai babu to ga ƙwararren kafinta ya ce babu to amma ni na faɗa da za a samu gado 11 by 11 anya ka yi yawo a duniya kuwa tunda ana magana manyan mutane waɗanda suke da dama ko idan ka tafi wata ƙasa aka saukar da kai a wani hotel za ka samu gadon mutane goma ma suna iya kwanciya a kai da wannan shi nawa bai nawa ne oh to lallai kowa da layinsa kenan ainihin kaban ni zai ce ma tatin bai tatin ne <laughs> eh, saboda gadaje akwai manya-manya akwai ainihin kanana saboda haka da take baitan janna ba wai tana nufin ɗaki guda ɗaya ba ne hadisi ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci kwatankwacin sheƙa ta ainihin tsuntsuwa to bana Allah lahu baitan fil janna a wata ruwaya qasran fil janna Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna a wata ruwaya Allah zai gina masa qasran fil janna qasran shine gidan sama wanda yake babu bene kenan wanda yake babu gidan ƙasa. Tunda da dama gidan aljanna ubangiji ta'ala ce ta jirimin ta hal anharu koramai suna gudana a ƙarƙashin ginin aljanna kun ga babu gidan ƙasa babu ginin ƙasa a cikin gidan aljanna duk gidan sama ne to ka gina wa Allah masallaci kaman ainihin sheƙan tsuntsuwa abin da ake nufi da sheƙan tsuntsuwa kejinta ko inda take saƙawa take yin kwai da ainihin fafe ko inda take zama da ainihin ‘ya'yanta tunda ‘ya'yan ba za su wuce guda biyu ba ko guda ɗaya to da za ka gina wa Allah masallaci irin wannan wanda kuma yana da wahala ko NDRA ɗin da muke magana suna gina gida su ce Allah ga naka ai ya wuce taku ɗaya tunda alalakal za a samu mutane ko guda biyar ko guda goma za su yi sallah a ciki sai dai mu abin da muke magana ya gina masallacin da mutane biyar ko goma kacal za su yi sallah a ciki amma ya gina makeken falon da mutane hamsin za su zauna a ciki saboda haka ya kai alhaji ko wani rabulin ka je lahira za ka yi bayani kwarai da gaske shi ne Allah gana ka kuma idan damuwa ta bugo ka za ka zo wajen Allah kana neman taimako da gudumawa to kai kana ganin Allah tabaraka wa ta'ala zai saurare ka yana da wahala in ma a gidanka zaka ce Allah ga naka to ka samu wata unguwa ko wani garin da suke da tsananin bukata ka gina musu ma keken masallaci kaman wannan ga mutumin da ya gina masallaci kaman shekan tsuntsuwa wa Allah Allah ta'ala ya ce zai gina masa baitan fil janna babban gida a cikin gidan aljanna to ina ga wanda ya gina masallaci irin wannan makeke saboda Allah shi kuma menene Allah zai gina masa a cikin gidan aljanna my question tambaya nake yi kaga wannan tambaya babu amsa amma dai amsanta shine Allah zai ninka masa ninkin ba ninkin don haka da nana asiya radiyallahu anha tace ya ubangiji ka gina mini indaka a wajen ka baitan fil janna gida a cikin gidan aljanna tana nufin babban gida kenan wala jini min fir'auna wa amali ka tsamar da ni daga fir'auna da aikinsa na ainihin wahalarwa da azabtarwa wala jini min alqaumi zalimin ka tsamar da ni daga mutane azzalumai ko da na fita daga hannun fir'auna kada sake fadawa wata hannu daban ko wani hannu daban ai waje alallahu masalan akar Allah ta'ala ya sanya mana misali daban lil mu'minina amma anan gabayin Allah mu'minai halam ra'ati fir'auna wato hali na matan fir'auna wanda ake kiranta Asiya binti Muzahim wa ammati Musa alaihi salam ita ce Asiya diyar Muzahim amanat bi Musa ta imani da annabi Musa hina sami'at qissata ilqa'ihi afa lokacin da aka zo aka ba ta labari aka ce ai yaron ɗakin ki da aka je wajen gasa da matsafa yana jefa sandansa sai ta laƙume dukkan abinda matsafan nan wato suka shirya na manya-manyan macizai da igiyoyinsu da sandunansu saboda haka sai ta ce wannan ya fi ƙarfinsa wannan daga wajen Allah ne mahalicci Allah ne ya taimake shi kuma annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya sake sandansa a gaban matsafa sai Allah ta'ala ya kaddara sandan wato sai ta zamo macijiya amma karama ba ta zamo babban macijiya kamar yadda ta saba zama ba aka ce a lokacin sai da ya tsorata yana ganin kaman cewa to lalle za a kunyata shi ba zai ci nasara ba su kuma manya-manyan matsafa sun sake sandunansu da igiyoyinsu waɗanda suka yi shirga-shirgan macizai amma kuma na tsafi ne ba na gaskiya ba to amma da yake na Allah tabaraka ta'ala gaskiya ne sandan annabi Musa mujiza ce ƙaramar macijiya sai ta laƙume manya-manya gaba ɗaya domin a gwada maka gaskiya komai karancinta to tana karya ƙarya komai hayayyafan karya da girmanta ya sa bahaushe ya ce ƙarya kure take wato ba ta ‘ya'ya to don haka shi ne asiya matar fir'auna a lokacin sai ta yi imani ba zaba ha fir'auna azaban shadida fir'auna ya mata azaba azaba mai tsanani bi sababil iman saboda imanin da ta yi falamta ta raja an imani ha. amma duk da haka ba ta dawo gabarin imaninta ba to misali ga waɗanda suka yi imani shine su rike imaninsu ko ana ha maza ha mata kada su kukura su ainihin sake imaninsu eh, duk irin jarabawan da za ka samu don wani lokaci sai ka rike gaskiya sai manya-manyan kudade su ringa gittawa a gabanka a gani za ka iya rikewa ne ko yaya ko sai ka rike imani ka rike addinin Allah sai wasu manya-manyan mata su ringa gittawa a gabanka a gani usta'a. za ka kiyaye ne koyaya? yaya eh kuma sai ka rike imani kana ce kai za ka ji tsoron Allah za ka rike Kur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kuma sai a samu waɗansu manya-manyan wato ainihin zalunci wanda in ka taka mutum ya riga ya taku ba wanda ya isa ya maka tambaya sai dai idan an tafi lahira ka samu wannan dama wanda ko efcc da icpc da 'yan sanda bai fi isa su tambaye ka ba sai allah ya baka wannan dama ɗin saboda haka in ka tattaka mutane ba wanda ya isa ya tambaye ka ba wanda ya isa ya tuhume ka domin a jarraba imaninka in ka tattaka su to inna rabbaka labil mirsa ka yana nan a madakata in ya ga dama tun kafin ka bar duniya zai iya gwada maka aya idan Allah ya ga dama kuma sai ya bari ka mutu cikin zaluncin da ƙetare iyakan kaga kayi imani kayi riba to shi yasa Allah ta'ala yake wa Allahu masalan lil ladina amanu shi yasa aka buga mana misali ko aka buga misali ga waɗanda suka yi imani in dai ka rike imani to karka saurari wani abu koma bayan Allah subhanahu wataala na tun daga mace ma ta rike addinin Allah duk azaban da ake mata bata sake hanya ba mimma yadullu ala anna saulatal kufri la tadurru mu'minin don a gwada maka cewa kayan kafirai ba ta cutar da mu'minai kama lam tadurra imra'ata fir'auna kamar yadda bata cutar da matan fir'auna ba saboda haka namiji ko ya ci mace karfin hali namiji ya ci mace juriya sannan namiji ya fi mace karfi to shi yasa aka kawo mana misali da mace to balle kuma kai namiji idan ka fada cikin wannan yanayi wa karkana ta hata akbaril kafirin aka ce tana karkashin mafi kafircin kafirai shine fir'auna wa sa'arat bi imaniha billah amma saboda imanin da ta yi da Allah sai Allah ta'ala ya sanya ta fi jannatin na'im a cikin gidajen aljanna ko fi jannatin na'im a cikin gidajen aljanna tunda ta ce rabbi inda ka baitan fil janna ya Allah ka gina mini babban gida a wajenka a cikin gidan aljanna wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini min alqaumi zalimin kuma Allah ya karbi addu'anta saboda haka ta samu aljanna wa zalika hina qalat ya rabbi ibnili baitan qariban min rahmatika ya Allah ka bani gida daga rahamarka fi a ala darajatil muqarrabina minka wato a cikin darajoji na makusantan Allah to aljanna ta kasu kashi-kashi kuma aljanna mataki-mataki ne amma babban matakin aljanna ita ce jannatul firdau wannan aljanna ta alfirdau ita take ƙarƙashin al'arkin Allah subhanahu wa ta'ala, aljannan annabawa da manzanni, shi yasa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan za mu roki aljanna to mu roƙi janna wato aljanna ta alfirdausi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala li'annaha a'la aljanna ita ce mafi girman aljanna sannan kuma tana karkashin al'arshin ubangiji to shi yasa ko da aikinka baya da yawa to za ka nemi babban aljanna a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dalilin da ya sa ba haushe yake cewa an za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki eh, yanzu idan kana da damuwan naira miliyan ɗaya a cikin azumi nan har a ƙare azumi da maganan sallah da komai miliyan ɗaya yawa ko to ko da dubu ɗari biyar eh, ko da dubu ɗari biyar amma an kaji mai neman dubu ɗari biyar ai mai mata ɗaya ne ko batalo eh wanda yake da mata da yawa da ‘ya'ya da yawa idan za a yi musu kayan sallah nawa zai kama eh kaddara a ce kana da mata guda biyu kowace tana da ‘ya'ya biyar biyar sannan akwai iyayenka sun tsofa suna gidanka su suna bukatan kayan sallah sannan kana da su kwata ‘ya'yan ‘yan uwa kaman guda biyar su ma to ga kai karan kanka naira miliyan ɗaya ai ina ganin miliyan ɗaya zai maka kayan sallah a ce lafiyayyen kayan sallah irin yadin da baya yagewa gidigir ba su taro ba <laughs> eh, akwai wani roba-roba wanda ake samunsa a wannan zamani wannan an yi wanki ɗaya wanki biyu shi kenan sai ga ya dare gaba ɗaya daga naira miliyan ɗaya ba zai yi ba amma mai mata ɗaya dubu ɗari biyar ma ya mata yawa Eh, dubu ɗari biyar ma masa yawa amma idan za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala roƙa da yawa ka ce ya Allah eh, na yi lissafi damuwa ta naira miliyan ɗaya ne amma a damuwa ta a yanzu naira miliyan ɗaya amma ya Allah ina neman miliyan ɗari nake nema eh, ka nema da yawa a wajen Allah saboda wallahu ya zuku man ya da bi gairi hisabi Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba mai yiwa wani mai tunani zai yi tunani ya ce yaya za a yi afiya matar fir'auna za ta nemi Allah ya gina mata babban gida a cikin gidan aljanna kuma kusa da shi wani aiki ta yi walansa ayyukan ibada ta yi to a takaice za mu iya cewa zalika fadlullahi yutihi mai yasha wallahu bil fadli labe yanzu ka duba a duniya za ga waɗansu Allah tabaraka ta'ala ya ba su mulki waɗansu Allah ya ba su kuli waɗansu Allah ya ba su matsayi ko waɗansu Allah ya ba su ilimi ko waɗansu Allah ya ba su sarauta waɗansu daga cikinsu in ka musu naushi ɗaya sai sun yi sati ba su tashi ba suna jinya amma Allah tabaraka ta'ala ya ba su wannan matsayi ba don saboda ƙarfinsu ba haka ya ga dama ya ba su wannan matsayi kuma in ka ce za ka yi jayayya da wannan to kai za ka fada cikin wahala domin ƙarshen ba kai sa'a ba ciwon damuwa da hawan jini shi zai kashe ka kuma kullum za ka ga suna daɗa ci gaba maimakon su yi baya sai su ci gaba hukuncin waye hukuncin Allah ne wannan shine alƙada wal dole mutum ya yarda da wannan lokacin da talakawa suka zo wajen annabi suka kawo ƙaran masu kuɗi saboda me saboda suka ce salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke azumi suna sauran ayyukan ibada kamar yadda muke yi amma suna sadaka da dukiyoyinsu mu kuma bamu da dukiya saboda haka muna so manzo Allah kai mana iyaka ya kasance masu kuɗin nan akwai aikin da za a ba mu ƙanana wanda za mu rinka yi domin mu kamo su su da suke sadaka da dukiyansu su ko ba za su yi wannan aiki ba tunda mu automatically ba mu da kuɗin da za mu yi sadaka irin nasu eh to mu ma a ba mu waɗansu ayyukan da za mu yi domin mu kamo su wannan sadakan fa da ake magana ba irin 20 da 50 da ake jefawa a masallaci ba aye ba irin 20 da 50 da ake jefawa a masallaci ba ka yi sadaka da abu mai kauri eh wanda duk wanda ka baki sai ya yi kwana da kwanaki yana tunani sai ya kasa bacci ko da a dare ɗaya ne amma ka ɗauki naira dubu biyar ko dubu uku ko abin nan ko da ke wata mata ta yi ko dubu biyu wa mai jan baki eh ne kuma ta aiko min dubu uku Allah ya saka mata da alheri kun san mata akwai kokari eh, akwai kokari a wajen su in dai ba kudin cefa ne kika yanko kika ba mu ba Allah ya saka miki da alheri <laughs> na'am saboda haka da talaka suka gama bayani ma annabi sai ya ce to ga tasbihi nan ga takabiri nan ga hailala nan ga sauran waɗansu ƙananan ayyuka ku je ku aikata lokacin da masu kuɗi suka samu labari ga abin da aka falama talakawa domin su yi su kamo su sai aka samu masu kudin da su ma sai suka yi yori ba suka dawo baya suna aikata waɗannan abubuwa kuma suna sadaka da dukiyoyinsu shi talakawa suka sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulullah ka mana iyaka manzon Allah ya ce to ai ni ba zan iya ba saboda an shiga gonan Allah shine ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha saboda haka zaɓi ne na Allah subhanahu wata'ala za a ga mutum ya musulunta a yanzu ko a yau zai musulunta a yau zai bar duniya idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya sanya shi a aljannan annabawa da manzanni kai da aka haife ka a cikin musulunci sai ka gagara samun aljannan tsakiya sai dai aljannan baya a hakan ma tare-tare kuma a musulunci aka haife ka kai shekaru da yawa mai yiwa ma har ka zamo da tijo ko ka zamo tsoho ka bar duniya wannan ya zo ya musulunta a rana guda malamai suka ce akwai ƙarfin imani sannan malamai suka ce akwai falalan Allah da rahamansa amma falalan Allah da rahamansa tana kafan kowa tunda babu yadda za a yace wannan dan sallan asham din da muke raka goma sha ɗaya da azumin ramalanin da za mu yi na wata guda to mafiya yawan mu ba mu da kudin zaka mafiya yawan mu ba duk shekara muke zuwa aikin haji ba wani umran ma kai ko airport ma bai taba zuwa ba balle ya tafi umra babu wani gagarumin aikin da muka yi wa Allah subhanahu wata'ala amma saboda falalan Allah da rahamansa sai ya dauki aljanna ya bada mutum Allah ya ba mu aljanna saboda haka akwai ƙarfin imani nana afiya radiyallahu anha wato tana da imani mai ƙarfi shi yasa ta yi addu'a ta ce wani jini min zati fir'auna ka zamar da ni daga hannun fir'auna wa mimma yasduru anhu min amali shar da abin da ke fitowa da gare shi na ayyukan sharri wa kallisni min alqawmi zalimin wato ka zamar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai hum kuffaril kif sune kafirai na kibbawa kusan mutanen misra da yawa daga cikin su ne eh larabawa kibbawa na'am kala katada ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace kana fir'aunu a'ta ahlil ard kun san fir'auna shine tsagerin da yafi kowa tsageranci a cikin masu mulki waɗanda suka yi a bayan ƙasa wa akfarihim kuma shi ya fi kowa kafirce. fa wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah ma darram ra'atahu kufru zawjiha bi ma'ana kafircin fir'auna bai cutar da matarsa ba saboda haka fir'auna yana can gidan wuta sune ogogi amma matarsa tana can gidan aljanna to kaga wannan abin tsoro ne kai ma a nan duniya kana malam in ba ka yi wasa ba wato kai sa in ba ka yi sa'a ba ko idan ka yi wasa ranar tashin kiyama sai ka shiga wuta matanka tana aljanna <clears throat> haka ma idan kana babban mutum kana babban mutum idan ba ka yi sa'a ba sai ka shiga wuta matanka ta shiga aljanna shi ne wa daraballahu matsalar lillazi na amalin kamar yadda kuma a can baya aka ambata mana eh mace in ba ta yi sa'a ba sai ta shiga wuta mijinta kuma yana aljanna kun ga kenan kowa da aikinsa kamar yadda bahaushe yake cewa kowa kabarinsa daban almuhim shine ayi imani kuma ayi yi ƙoƙari a aiki na kwarai bayan imani na liyalamu anna Allah ta'ala mun adal saboda Allah mai hikima ne kuma Allah mai adalci ne la a ahadan illa bi dhanbi ba zai kama mutum ba sai da laifinsa wala tadiru wadiratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta fasa rasula wata rai ba ta ɗaukan nauyin laifin wata rai saboda haka in an samu mata da miji aka samu miji mai biyayya ne matan ta balle to shi dan aljanna ne ita kuma ya wuta. idan an samu mata da miji sai aka samu matar mai biyayya ce shi kuma yana abin da ya ga dama yana saba ma Allah to shi dan wuta ne ita kuma aljanna za ta je ba wanda zai tare ma wani to wal aya kun ga wannan aya dalilun ala sidqi imanin mura'ati fir'auna billahi wa bil ba'd wannan ya tabbatar mana da cewa matan fir'auna ta yi imani ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da ranar takin alkiyama kusan a yanzu muna da wani hasashe kawai mutum zai ga wani in ya ganki sai ya yanke masa hukunci da matansa da yayansa misali talaka yana zaune a gindin bishiya a bakin hanya yana hutawansa sai wani mai jif ya zo ya wuce ya lanta da ƙura ya wuce talakan nan bolan bakinsa sai ya ce masauran yan uwan kaga yan wuta eh sai ya ce ai kaga wannan ya zo ya wuce ma bai san ma da mutane ba wato da matansa da ‘ya'yansa duk ‘yan wuta ne. ba wannan talakan da yake baya da bayani fa sai ka ce ubansa annabi ne, ko uwarsa annabiya, yana ba da wannan labari, wanda ko annabi ne ko wato ko annabi ne ko manzo ne baya ba da wuta baya ba da aljanna. Allah shi ne mai wuta mai aljanna saboda ka bar mummunan zato wa mutane idan ka ga mutum ka yanke masa hukunci to kai kuma fa wannan yanke hukuncin da kai haƙari ne babba lokacin kwacin haka ne gale fir'auna yadda ake mana bayanin ta'addancin fir'auna to ƙarshe za ka yi konkuludin wannan ɗan wuta ne to amma kuma sai aka samu matarsa mutum mutumiyan kirki ce ta yi imani da Allah kai kuma za ka yi tsammanin tun da fir'auna rikakken ɗan ta'adda ne to matarsa ma rikakkiyar ‘yar ta'adda ce sannan da ‘ya'yansa da fadawansa riƙaƙƙun ‘yan ta'adda ne amma sai Allah baraka wa ta'ala ya gwada maka cewa ana iya samun canji kuma ga an samu canji a nan to Allah ta'ala ya kubutar da mu na wa bi anna al'amala salihah tariqul janna kyakkyawan aiki shine hanyar gidan aljanna idan kana tare da mutum kana gwada masa kyakkyawan aiki shi baya bi to kai kai kokari ka bi Allah ya baka aljanna in ya so shi ya rage nasa wal amalu sayyi sababun nar mumunan aiki kuma hanyar wuta ne wa hiya dalilun akar ala anna al isti'aza billah min al'ashirari da abu salihin neman tsari a koyaushe yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na bayan Allah ya sa aka ce kula a ozu bi rabbil da kula a ozu bi rabbin nasi da kul huwa ana son a ringa karantawa bayan sallolin farilla idan mutum ya idar da sallolin farilla ana son ya karanta su kafa ɗaya-ɗaya amma bayan sallan magariba da bayan sallan asuba ana son a karanta kulhuwa sau uku falake sau uku nasi sau uku idan mutum ya je kwanciya ana son ya karanta kulhuwa sau uku falake sau uku nasi sau uku idan ya samu dama ya shafa a jikinsa gabalaya sannan kuma daɗin dalawa daga cikin azkar na safiya akwai kulhuwa da falaki da nasi na yammaci ma akwai kulhuwa da falaki da nasi waɗannan surori saboda muhimmancinsu ana son a yawaita karanta su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ka daga sharrin mutane da aljanu wato da kowa da kowa da kowa da komai saboda in ka dubi fassaran su sun shafi waɗannan abubuwa kuma asali, musamman falaki da nasi ai saboda sihirin da aka yi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi sihiri wa manzon Allah kuma sihirin ya kama annabi sai dai bai shafi imaninsa ba Yasa malamai suke cewa duk mutumin da yake zaune lafiya a cikin mutane babu wani sababi kawai saboda mugunta da hasada wani ya je masa tsafi ya yi masa sihiri ya haukace to fa idan bai ɗauki laifin kowa a duniya ba iyan mutu yana mahaukace to ranar takin kiyama za a tashe shi yana lafiyayye kuma shi ɗan gidan aljanna ne don ƙarshe za a tattaro za a tattaro duk kyawawan ayyukan wanda ya masa tsafin ne a baki idan baya da shi za a kwaso miyagun ayyukan da ya aikata a tattara akan wanda ya masa tsafi gaba da haka menene riba mata ku rinka yi wa kishiyoyinku da ayayen mazajen ku tsafi cece riba ko ma'aikacin gwamnati ya tsaya yana ɓata lokaci yana tsafe-tsafe domin saboda ya cutar da waɗansu bayan Allah ko ɗan kasuwa ya ɓata lokaci yana tsafe-tsafe ko a ce cameraman ko photographer shi ma ɗaya eh, wani lokaci za ga wani ƙanƙanin abu ne amma sai ga suna competition idan suna competition a tsakaninsu to sai ga wani ya zo ya haɗu da wani wato mugun malami daman miyagun malamai su ne suke amfani da ƙur'ani wajen yin tsafi saboda haka idan ya haɗu da su sai ya ce to ina tausaya maka tunda wani ya dame ka shikenan bari a hada abu kaza da kaza da kaza eh don abubuwa da yawa idan da za a yi bincike sai ka samu bai ta kara ya karya ba yanzu kamar yadda ake buga mana misali ko ake ba mu labari kwanan nan eh ko da yake labarin ba zan ba da shi yadda yake ba akan abin da ya kafi aure ne eh wani ne da wani da abokai suna wato ɗaya daga cikinsa yana neman ɗayar gidan wani suna zuwa hira sai aka wayi gari idan abokin bai raka mai neman ba ‘yan matan ba za ta fito ba aga an yi wani ra eh ba za ta fito ba a saboda aka shi mai nema sai ya faɗa wa mahaifinsa wannan fa shekaru da yawa a da ne aka yi ya fada wa mahaifinsa ya ce fa ni fa idan na je hira ni kaɗai yan matan ba ta fitowa sai idan na je da wani abokina ya ce abokin kawa ne ya ce eh, abokin kawa ne ya ce e ya ce to ka faɗa masa inda ya haka ne wato a faɗa masa akwai abin da zai yi akwai abin da uban zai yi ya ce in haka ne in ya bar garin na ya bar garin nan kenan ba zai sake dawowa ba har abada yi kuma aboki da ya je suna taɗi da abokinsa sai ya ce ya eh, yi baba ya ce kaza kaza kaza kaza kuma ana cikin haka kawai rana tsaka sai aka zo aka nemi wannan din aka rasa shi ya shiga duniya ba a gano shi ba sai bayan shekara sittin. ko bai dawo garinsu ba har ya mutu har ya bar duniya bai dawo garinsu ba duk wanda ya ji wannan labari ya san cewa kawai tsafi aka yi kamar an masa kurciya to shi uban wancan saurayin da ya wannan kurciya menene ribarsa wanda yanzu idan ka bincika sai ka samu babu mai yiwa uban saurayin ya mutu shi ma saurayin in ya auri wancan din shi ma ya mutu ita ma matan da aka yi tsafi a kan ta mutu mai yiwa mutane da yawa su riga sun mutu sun haɗu da barnan da suka yi ko irin ayyukan da suka aikata ai kaga wannan simple abu ne in ka je kana hira wajen yan mata kana zuwa da abokinka sai ya kasance ba ta fitowa sai albarkacin abokinka to ka masa mana <laughs> eh ga 'yan mata da yawa a duniya eh mai yawa ma in ka leka za ka ga wajen bakake huluk ne ka je wajen farare sol <laughs> Allah ya kyauta saboda haka neman tsari yana da muhimmanci a ainihin Allah ya tsare mu to sai aya ta karshe mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين to sai aya ta ƙarshe wato misali na gaba wa maryama ga misalin na da maryam wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu maryama ibnata imrana maryama diyar imrana allati sanar farjaha wanda Allah ta'ala ya katange wato farjinta Allah ya katange mutuncinta fa na fihi min ruhina sai muka hura a cikinta daga cikin ruhinmu wa saddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gaggata kalmomin ubangijinta wa kutubihi da littafan Allah wa kanat min alqanitin ta kasance daga cikin bayin Allah masu tsananin tsoron Allah abinda ake nufi wa daraballahu masalan lil ladina amanu Allah ya sake buga misali ga waɗanda suka yi imani Maryam mafnata Imrana wato maryama diyar Imrana umma isa alaihi masala mahaifiyar annabi isa wato amincin Allah ya ƙara tabbata a kansu jama'a Allah laha bai na karamati duniya wal afira Allah ta'ala ya ba ta karama na duniya da lahira saboda nana maryam ba annabiya ba ce amma kun ga wannan matsayi kamar matsayin annabawa ne inda Allah ya ga dama asiya sai ba ta annabci amma sai dai mu ce waliyya waɗannan su ne waliyyan gaskiya Eh, eh ba waliyan cuwa-cuwa waliyan social media ba eh waliyan gaskiya jama'a Allahu laha baina karamati dunya wal akhirah waliyar gaskiya kenan Allah ya hada mata karaman duniya da lahira wa safaha ala nisa'il alamin fi asriha kuma Allah ya zabe ta a bisa matan talikai na zamaninta kamar yadda suratu ali imran ta yi bayani za mu samu bayanin nan gaba har yanzu ma kauniha baina qaumin usa tana tsakanin mutane masu sabon Allah amma Allah ya fitar da ita sanat farjaha an rijal tana cikin latattun mutane rayuwarta cikin lalatattun mutane amma kuma Allah tabaraka wata'ala ya tsare ta wato bata yi alfasha ba wa hiya misalul iffati wat wannan yana gwada kamewa da kuma tsarki ya sa wani lokaci za ka ga waɗansu sun tashi a cikin a tsakanin marasa tarbiyya da masu miyagun al'adu ko arna amma sai ka samu mace ta tashi a wannan yanayi ba ta taɓa yin lalata ba ko namiji ya tashi bai taɓa lalata ba abinda ake so ni. ba eh. a marar Lahu Jibrila an fuka fi fardiha ina kai umarni wa mala'ika Jibril aka ce ya zo ya yi wato ya hura a cikin farjinta wa kala ba'd na mufassirin wa huwa min bid'ihim fi jayb ad-dir' al-qamis fa hamalat bi isa walan suka ce yayi khuri ne a wato ramin riganta shine sai ta dauki ciki wallahu alamu sannan kuma a lokacin ai lokaci guda ta dauki ciki kun san ba a taba tsammani ba tunda italin nan diya ce ga ainihin babban malami mahaifinta ma ba annabi ba ne mahaifinta ba annabi ba ne sai dai akwai mutane da yawa suna yin bayani cewa idan mutum ya kasance mahaifinsa mutumin kirki ne mahaifiyarsa mutumiyar kirki ce kakansa mutumin kirki ne kakarsa mutumiyar kirki ce ya fito a wannan abin da to zai yi wahala kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya kunyata su a duniya sai kaga Allah ta'ala ya kare mutuncinsu ko ya ɗaukaka darajarsu ta wani ɓangare don ana samun mutanen da za su zo suna ta ƙoƙarin su nemi ilimi mai yawa amma sai su ba za su samu ba sai ga Allah ta'ala ya kaddara a cikin jikokinsu sai Allah ya fitar da wani babban malami saboda haka mahaifin nana maryam babban mutum ne saboda girmansa da darajansa Allah ya yarda da shi Allah ya ambace shi a cikin Qur'ani inna Allah hasafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin zuriyatan ba'daha min ba'd Allah ya ambace su cikin Qur'ani inna Allah hasafa adama lalle Allah ya zabi annabi Adam wa nuhan da annabi nuh wa ala ibrahima da dangin annabi Ibrahim sai ce wa ala imrana da sai a ce da dangin annabi imrana alhali shi ba annabi ba ne Allah ya kawo shi a layin annabawa da hausa za mu ce saboda ya isa ina fata an gani saboda ya isa shi sa Allah ya kawo shi a layin annabawa ya ce zurriyatan zuha min ba'din wallahu sami'un alim to shine yake bada labari shi wannan wato kamar yadda ya zo a cikin Kur'ani da tafsirai suka yi ta ba da labari shi imrana malami ne a masallacin baitul maqdis a cikin almajiransa sai aka samu hadda annabawan Allah hadda annabawan Allah kaga daukaka kan daukaka ko da annabawa suna amfani Allah yana ƙara musu da wahayi to dai sun yi karatu a wajensa duk wanda ka yi karatu a wajensa malaminka ne dole ka girmama shi tun da yanzu ga shi misali za ga mutum yana da matsayi na farfesa digiri guda uku bayan digiri uku kuma an kwana biyu mai yiwa an rubuta takardu da menene amma sai ka samu malamin da ya koyar da kai a firamare ko a islamiyya ko makarantar allo yana nan da rai to ka samu dama wannan malamin firamare da yake nan da ya yi ritaya me ya kamata ka masa shi yana da certificate na firamare ne only kai kuma kana da certificate na professorship ne amma idan ka zo gabansa dole ka girmama shi kamar yadda Ali bin Abi Talib ya fada ana abdu man allama ne harfan wahida in sha'a ba'a wa in sha'a ataka wa in sha'a to yana da matarsa ya yi ta haba-haba Allah ya baki haihuwa Allah bai baki haihuwa ba sai idan da ya kusan mutuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa matarsa ta dauki ciki a shekaran da zai mutu kuma ya bar duniya ya barta da cikin nan ita kuma sai ta yi addu'a ta ya ubangiji na yi alwashi idan ka bani ɗa namiji zan ba da shi a masallaci domin saboda ya zamo bawan masallaci tattabaran masallaci zan miƙa shi a hannun almajiran mahaifinsa domin shi ma ko zai tashi ya gaji kujeran mahaifinsa amma falamma wadda aka lokacin da ta zo ta haife ta sai ta haifi me sai ta haifi amace kala ta rabbi inni wadatuha unsa ta ce ya Allah na haife ta ya mace ni kuma ina ɗoki ina son ka bani ɗa namiji ka bani ɗa mace Ni ha unta unsa sa zakaru kal unsa namiji ba kaman ya mace yake ba ni namiji na nema amma duk da haka wa inni sammaituha maryama ni na sanya mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina neman mata tsari da zuriyanta daga shaytan jefefe anan ne annabi yace babu yaron da za a haifa sai da shaytan ya cakwale shi amma banda nana Maryam da ɗanta annabi Isa alaihi salam amma duk yaron da ka gani duk mutumin da ka gani duk babban mutumin da ka gani lokacin da uwarsa ta haife shi sai da shaidan ya cakwaɗi cikinsa ya tsala ihu kowaye shi illa maryam wafnaha banda nana maryam da ainihin ɗanta annabi isa alaihi salam kun ga ai iske Ini inni u'izu habika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim a gaba mai Allah ya ce fatakaffalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ha na batan hasana wa ha zakariya ko zakariya'u fatakaffalaha ha sai ubangijinta ya karbe ta bi biqabulin hasanin malamai suka ce mazdari ya saba wa fi'ilinsa saboda me an bata ha na batan hasana nan ma mazdari ya saba wa ainihin fi'ilinsa saboda mai lilbalaga ubangiji ya karba hannu biyu to kaga ashe na maryam wato ta samu daraja da martaba da karama ne tun asali tun daga iyayenta akan samu wanda ki zai samu da kansa eh wani aka samu duk iyayensa a ne daga kansa aka samu wanne musulunta eh sai dai a hakan ma ana samu khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqahu duk wanda aka same su koda a arnanci da kafirci da jahiliya aka samu manyan mutane ne to in suka shigo musulunci suka yi karatu matsayin sunan za su yi retaining ɗinsa. kar mu shiga bayanai da yawa eh wannan shine a takaice abinda za mu kawo tunda akwai hadisin da ya kamata mu karanta a ƙarshe na lalle nana maryam ta samu wannan matsayi wa saddaqat bi illa kuma ta yadda da shari'un Allah allati shara'aha li ibadi wa bi suhufihi allati anzalaha ala idris wa ghairi ta yadda da littafan da Allah ya bada annabi idris da wadansu annabawa wabi kotubihi alkotob al'arba alkubura almunazala alal ambiya kuma ta yadda da dukkan littafan da Allah ta baraka wata ya sauka wato ita nana maryam wa ma ka taba habihi almalak wato almalak ga abin da mala'ika ya faɗa mata wa huwa qawlu jibril qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman Zakiya? lokacin da aka haifeta bayan an haife ta jatu ta faɗi wannan da ta kai munzalin da za a iya bada ita ga masallaci kawai sai ta zo ta ce to kun hazihin nazira ku karbi bakance alwashin da nayi alkawarin da nayi zan cika duk da kasancewa namiji ake bayarwa to ni zan bada mace shine ta dauki mace ta bayar ta dauki nana maryam ta bada ita to sai aka fara ya za a yi idan namiji ne za a bar shi a masallaci yanzu kamar muna a ce ka wani yaronka ai anan masallaci zan ajiye shi a fito din masallaci duk karatun da muke yana nan dan ba za ka bani karamin yaro wanda zai ta kuka da daddare ba za ka bani wanda in wani ya kai masa mali zai iya rike hannunsa kuma ka haɗo da buhunan abincinsa <laughs> eh, duk wata kana aiko da na cefane to da an ba da ya mace ya mace za a ajiye ta a cikin masallaci ne wato idan ka dubi kissan nana maryam za ka tabbatar da cewa wato karamomin da Allah ya mata ba su misaltuwa waɗannan fa wanda alkur'ani ne kawai ya ambata mana muka sani Tun da aka ba da ita aka ce a ah, yar malance yar malance yar malance ne almajiran sai suka ce to wane ne zai ɗauke ta sai kowa yana ce a bashi ita a bashi ita ya kai ta gida yar malam ce wato kaman kowa yana son ya biya malam da rike yarsa da tarbiyyantar da ita mutanen da kenan mutanen kirki ba mutanen irin na yanzu wanda suke biyan malam da tsaye gumi da gulmace gulmace ba eh, za ka sa mutum yana karantar da kukuna zagin a gefe Eh. to suka yi wannan rigima shi ne Allah ta baraka wa ta'ala a ga hanya mafi sauƙi suka tattauna ku je ku yi ƙuri'a shi ne suka je suka yi ƙuri'a Allah ta'ala ya kaddara annabi zakariya shi ne zai karɓe ta kamar yadda ya ambata a cikin aya sai kuma da ya zo sai ya ce to zai yi abin da ba taɓa yi ba shi ne aka ce sai ya gina mata haraba a cikin masallaci amma a sama gidan sama sai ya ajiye ta a wajen daf da gidansa ya ce gara ya batta a cikin masallaci duk abin da ake yi tana ji kusan da haka waɗansu malamai mata a baya suka yi karatu tun da wata ta ce ba ta haddace suratu ƙaf ba wata sahabiya ta ce sai a dalilin manzon Allah yana karantawa koyaushe yaushe ta ce murhunmu yana dab da masallacinsa saboda ya tsaban karantawa sai na haddace wannan sura to ga irin abubuwan da annabi zakariya ya gani to lokacin da Allah ya jefa mata jinin al'ada ta fita za ta yi wanka shine ta haɗu da mala'ika a ainihin jibril shi kuma ya rike da sifofin mutane shi ne ta ce ni ɗin nan ina neman tsarin Allah da kai in kunta taƙiyya قال إنما أنا رسول ربك لأبلك غلاما زكيا ni manzo ne na ubangijinki ni mala'ika ne ba mutum bane ki kwantar da hankalinki ai da zaki samu tace ta ina saboda tana gudun fitintinun da za su biyo baya tunda bata taba yin aure ba ko bata taba aikin lalata ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bata annabi Isa alaihi salam ba tare da miji ba kaga karama ba da karama ba da karama ba da karama karamatun eh karama bayan karama karamat to shine Allah ta'ala ya ba anan yace wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وتتفسير wannan sura kenan gaba daya sai kuma sura ta gaba insha Allah tabaaraka wataala gobe in Allah kai mu za mu shiga tabarakal ladhi yadihi almulk ba akwai sauran lokaci da za mu shiga yanzu abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته